ما على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى لتجزى كل نفس بما تسعى إن الحمد لله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 waddalalatu marjuha ila nar yawwa masu albarka Iyayen mu mata da muka taro a wannan farfajiyar ɗakin karatu da ke nan wato wannan masallaci masjidul ilmi li muhammad sulaiman rahmatullahi alai mun haɗu wannan ɗakin karatu ba don kome ba sai da gabatar da tafsirin alkur'ani wanda ɗaya daga cikin manyan malaman mu mai girma famunan sakatari na harkar addinin musulunci wato a sheik imam muhammad ibalatili allah ya kiyaye shi wanda suke gabatarwa da shi da hafizu kitabin lahi ana ramma abubakar muhammad bayawa shi ma muna masa addu'a allah ya tsare shi iyayenmu mata shugabanni na ƙungiyoyin mata musulmi da yan agaji da social media yan a argungu duka ina ƙara mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan ba a manta ba wannan rana yau muna ranar talata ne muna bakwai haka ne muna bakwai ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda shi ya yi daidai da ashirin da uku ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam in saha shekara ta dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda fa gani wanda ya saba wannan karatun ba shi ne yake zaune kan kujerar ba murya da kuka saba ji ba ita ba ce. wannan yana da nasaba ne da uzuri da ya kama malam na wasu shagulgulla wayanda suna da alaka ne da ofis na rasuwa da aka yi na ɗaya daga cikin 'yan uwa waɗanda ake tare da su ana gwagwarmaya na harka addini muna addu'a Allah ya gafarta masa Allah shi masa rahama to wannan uzurin shi yasa za a gabatar da jana'izar karfe goma kun ga babu yadda za a iya barin nan karfe goma ya je ya samu wannan jana'izar wannan shine ne dalilin da yasa mu ga malam insha Allah gobe zai ci gaba da karatu kamar yadda aka saba to kun san mu almajirai kullum ba ma rasa 'yan dabaru irin namu mana yana tafsiri a cikin suratun yusuf a eh, suratun maryam to ne ko sai nake yana na ji tafsirin da yana daɗi kuma ana ganewa ana fahimta to bari in yi kwana kar in tsora inda ya tsaya gobe in ya zo ya tsora inda ya tsaya amma zan yi mana wata 'yan ƙwarya ƙwaryar muhadara wadda la'alla wannan muhadarar ta amfani da dalilin da haka ina fata kina da juran ki da ita kallaki wannan muhadarar tana da take shine hanyoyin shigar da farin ciki a zuciyar masu azumi waɗanne hanyoyi ne a addinin musulunci addinin musulunci ya zo da su wayanda za su sa mai azumi ya shiga cikin farin ciki da nishadi waɗanda hanyoyi ne za su sa ya samu wannan a tsammani na muna da bukata da wannan kuma mu da bukata tambaya nake mu muna da bukata da wannan kuma mu da duk mai azumi na son ya san me zai sa ya ƙara samun shiga cikin wani domin shi karan kansa azumin yana cikin abin da ke sa mutum ya shiga farin ciki to waɗanne ababe ne mutum zai yi waɗanne hanyoyi ne za ki bi waɗanda za su sa a cikin wannan azumin da ke ɗauka ki shiga halin nishaɗi da kwanciyar hankali da jin karsashi da murna waɗannan hanyoyin Allah ya taimake mu malamanmu na musulunci sun tsara waɗannan ababen don haka waɗannan ababen nake so mu bi ɗaya bayan ɗaya gwargwadon inda lokaci sai mu tsaya don haka daga cikin waɗannan hanyoyin malamai suka ce wanda shine mahi shi shine abinda ake kira ikhlasun niyyatu lillahi tsarkake Allah a cikin niyyarki tsarkake Allah subhanahu wata'ala a cikin niyyarki ma'ana duk wata ibadar da zaki a cikin wannan watan da muke ciki ki tabbatar da abin nan kina yi ne don Allah da neman yarda Allah azuminki ya zama na don Allah da neman yarda Allah azuminki ya zama na kina yi ne don samun gafarar ubangiji da rahama ne azumin nan da kike yi ya zama na kina yin ne da manufar ki je inda Allah wata wata'ala ki dace da shiga aljanna ki tsarkake niyyarki iyamun lailin ki ta zama da kyakkyawar manufa Allah ɗaya kike nufi da iyamun lailin ki ko tarawih ki karatun ƙur'anin zuwan wurin tafsirin ƙur'ani inda ake yin tafsiri ya zama da kina zuwa ne don Allah da neman yarda Allah ba ki da wani manufa ban da wannan ba ki da wata manufa don a gani ko a yaba a ce ka Allah kike ai a ce tafsirin ƙarhe tara a tashi goma a ce tafsirin ƙarhe goma a tashi sha biyu a sai tafsirin dare a yi wane ne duk ba ki da wannan manufa ba ta neman yabo gurin kowa ba ta son a yaba miki da wata za ta tare ki ta ce malama ina za ana sai ki ci za muna wurin karatu ha to ba na san kina zuwa wancan karatu ba sai ki ce eh amma dai ka malama gaskiya Allah kuna kuna kokari sai ki ce kokari ai ko ne ka kokari saboda yanzu haka duk da ɗakina ban tsaya shayewa ba ban kakkamta kayan gidana ba saboda Allah ɗaya na hito na ce bari in ce karatu to wa za ki faɗa ba wa za ki gaya ba in mun dace da mu da ku don Allah muke karatun nan da muke yi muna ya da dan Allah da neman yardar Allah ba don samun wani roman duniya ba ba don neman yabo ba to ina gaya muku tabbas za mu shiga farin ciki da jin daɗi malamai sun ce daga cikin alamar da za ki gane aikin da kike yi don Allah kika yi ko ba don Allah kika yi ba in kina aikin nan a zuciyarki ya kike ji kina jin nishaɗi? kina jin farin ciki kina jin karsashi in kina jin wannan wannan alama ta da ke nuna ke tsarkake ke a cikin wannan ibada idan ko kina yin ibada amma kina jin damuwa da bacin rai da duhun zuciya babu hakkin zuciya malamai suka ce wannan aikin ce zuwa gyara gyaran kina na matsala ne daga niyyarki ne aka samu matsala Allah ya leka zuciyarki inna allaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin innama yanzuru ila man ila qulubikum zuciyarki Allah yake kallo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasadar jasdu kullum ala wahiyar kan ba haka manzo Allah faɗa ba ai ba sai rawu sura ba wannan hadisin duk mai zuwa islamiyya ta sama da shi manzo Allah ce a cikin gangan jikin kowa daga cikin nan akwai wata ƴan tsoka in ta gyaru duk gangan jiki ya gyaru in ko lalace duk jiki ya lalace annabi ce ku yi shiru ku ji kowa ce ce wannan tsokar ita ce zuciya gyara zuciyar tsarkake ta yi ƙoƙarin da duk zaki duk abin da aka yi cikin watan ramadana ɗin nan yi shi saboda allah wallahi in baki dan allah ba yi hasara daga cikin abin da zai samu ki shiga farin ciki da nishaɗi malamai suka ce shi ne ikhlasun niyyatu lillahi Allah ka azurta mu da ikhlasi Allah ka sa duk abin da za mu yi don kai kuma mu bari don kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace innamal a'malu binniyat innamal a'malu binni dukkan aiki yana zama karɓaɓɓe ne a gurin Allah ko kuma a ƙi karɓa ta yi da niyoyin da masu yi suka yi a wata ruwaya innamal a'malu binniyati kowane aiki kaga mutum yayi akwai manufar da ya sa babu yanda za a ce wai tun daga gidanku da ki zo wannan wurin baki san ina za kina ba sai da kice cikin ki zan wurin ina yiwa ashe ko akwai manufa kina da manufa wanda ta kace wurin to manufan nan ta zamana. don Allah to wannan shi zai taimaka ne sai ki ji karkashi da nishadi da farin ciki a cikin zuciyarki malamai suka ce wannan yana da matuƙar muhimmanci wajen samar da farin ciki a zuciyar wato wanda yake yin azumi famata akhlasa al'abdu niyyatuhu lillah duk lokacin da bawa ko goya suka tsarkake su ga Allah subhanahu wata'ala fi siyabiha a cikin azuminta wa qiyamaha da qiyamul lailinta sha'ara bi lazzati bil sha'ara bi lazzati al ibada zaki ji dandanon ibada zaki ji tafsir na ibada yadda ki san in ki sha abu mai zaki ko mai zaci zaki ji ko ba zaki ji ba to haka nan in ki tsarkake ibada ki ga Allah zai sa ki ji wannan ɗanɗano da tasirin ɗin da ake ji Mu ba kowa ke jin sa ba sai mai ikhlas duk lokacin da Allah ya taimake ki ki wannan to zaki ji wannan suka ce kuma li'anna amaluhu sara khalisan domin aikin ya kasance saboda Allah ne kuma Allah ake ne waje yi lalir ya amfi babu ya cikin aikin nan wala sum'a kuma babu yi don ajiya al'umma na kokari a cikin azumin nan ana kokari tare da kai da baka je wani majalisi na karatu muna nan ana zaune sai muka ga an ka irin su dire akalla ya kai kusan nawa a ramar ya kai kato ashirin ban da ruwa wannan majalisar kamar da kuwa ga haka kuke zaune haka aka zo duk wanda ya zo wurin nan sai an ba shi direk a hada mai da ruwan gura na ce shi kuwa kajin da ya fito wani bawa Allah ne a unguwar ya san al'umma na taruwa suna sauraron tafsiri shi kuwa ce bari ya tashi ya ba da tashi gudunmawa ta hanyar ba su abin da za su yi buɗe baki jama'a don Allah talaka a ƙasar nan yana iya sayan goron ruwa naira ɗari biyu da hamsin ya sha ya buɗe baki yana iya sayan drain shi ma kusan ɗari biyu da wani abu shi ma ya sha an kashe maka naira kusan ɗari biyar sanadiyar kaje wurin ka saurari tafsiri kuma haka ba to inda matsala take ka zo don Allah ko ko ka zo don wannan abin nan ne bala'i nan ne jarabawa in an samu ikhlasi shikenan in an samu wannan abin ya kai ka shikenan kai asara ladar da Allah yake ba masu halarta wannan wurin ba zai baka ita ba saboda mi ya baka da wannan dress din ya baka da dan wannan abin da ka kasance Allah shi ta mana irin su kuma muna roƙo Allah ya ƙara musu ikhlasi ɗan uwa hanya ta biyu daga cikin wayannan hanyoyi malamai suka ce hanya ta biyu wato ita ce tilawatul ƙur'ani wa tadabburi tilawatul ƙur'ani wa tadabburi karatun ƙur'ani da sanya tadabburi a cikin ma'anar karatun ƙur'ani kina karanta ƙur'ani kina tadabburin ayoyin ƙur'ani ayan nan da kike karantawa me take nuhi suran nan da kike karatu me take nuhi wani umarni ke cikinta wani hani ke cikinta me Allah yake nuhi da abubuwan da ke cikinta Allah ya ce ala بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله تعالى كثورة بذكر الله da zikirin Allah ne kaɗama innul ƙulubu zukata suke samun natsuwa da kwanciyar hankali da kansu malamai sun ce duk duniya kakaf babu zikirin da ya kai ƙur'ani babu duk wani zikiri da kin ji an ce ga falalarsa ga falalar faɗin wannan zikirin wallahi billahi bai kai falalar ƙur'ani ba babu shi ɗaliban ilimi ba a ce ba a zikiri ba amma ku dimanci karatun ƙur'ani shi ne babban zikiri manzo Allah ya ce akwai kalimatali kalmomi guda biyu habibatali ilar rahamani masoya daga ubangiji mai rahama ta da mizan suna da nauyi gaske ba haka ya wada ba ya ce shi ne mi lahi wa bihamdihi lahi alazim wallahi duk da haka ba su kai fadada da darajar ƙura'ani ba to amma me sirrin a karanta ƙur'ani a yi tasbihi a yi istighfari a yi hailala a yi salati don ka ƙara samun makanka karsashi da nishadi saboda ne ko tilawa kake ta ƙur'ani akwai sabu za ka ji ka kosa haka ne kuma haka bane to sai ka jajibo salati in ka ji ka kosa da shi sai ka jajibo istighfari in ka ji ke kosa da shi sai ka jajibo tasbihi hailala duk ga sunan sai ki rarraba kina wannan kai ɗan ka kosa sai ka isa kuma zuwa ga wani amma ku sani babu abin da ya kai alqur'ani kuma shi alqur'ani umarni ne da Allah in za a karanta shi a karanta shi da tadabburi afala yatadabbaruna alqur'an على قلوبهم أم على قلوبهم أقفالها الله يقول أفلا يتدبرون القرآن shin mutane ba sa tadabburin ƙur'ani menene tadabburi hararo ma'anoni da fahimtar abinda aya ta ne hararo ma'anar ba wai karanta tsagaron kawai abinda a rubuce ba hararar ma'anar da fahimtar hukuncin shi ne aka shi ne Allah ce afala ya tadabbaru da alƙur'ani mutane ba sa tadabburi game da Al-Qur'ani? am ala qulubin aqfaluha shin ko sun mukullayi ne aka sa aka rufe zuciyar ba ta harara ba alƙur'ani malamai su ce da wannan yake nuna ta ba kan ga kokarin sanin ma'anar ƙur'ani ki malami wanda za ku ɗauka tafsirin ƙur'ani daga alamtara kaifa zuwa a'udhu bi rabbin nas a fara miki tarjama da sanin ma'anar alamtara kaifa sanin ma'anar li'ilafi me kake karantarwa menene ma'anar ayoyin da ke ciki wani hukunci ya kunshe su in ki ƙare ya a koma ɗebo take daga wazuha kuma ki sake gamewa zuwa wato suratul fili daga nan a sake ɗebo miki daga suratul a'ala ki sake gamewa ke samu hizon ki ɗaya cip wanda ke san ma'anarsa to malamai suka ce wannan ba abin da ke samu mutum mai azumi wani ciki irin karatun ƙur'ani tare da tadabburin tare da tadabburin ma'anonin da ke cikin wato karatu alƙur'ani za ka yana ƙara kira gare mu baki ɗaya mu yi ƙoƙari mu kula da wannan wa qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ambata mana cewa shi qur'ani hudar shari'a ne ko hmm. ko ba haka ba bismillahir rahmanir rahim hmm. alif lam mim na zalikal kitabu ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله ذلك الكتاب wannan littafi ishara ce zuwa ga bi alqur'ani yana ce hudan shari'a in kina son ki samu shari'a ki rungumi ƙur'ani hannu biyu ta hanyar yawan tilawarsa ta hanyar yawan wato har da shi ƙoƙarin sai ki haddace shi ƙoƙarin sai ki haddace wani kaso daga cikinsa baƙin ciki da damuwa ta ƙare miki Allah ba zai baki ki gwada wannan baƙin ciki da shiga damuwa Allah ba zai bari ko cikin azumi ko wajen azumi Allah ba zai bari ai akwai sa'annin koyar da kun taya tare da su amma da suka rajin Qur'ani sun sha gaban ku kina ji kina kallo kun yi makaranta guda da ke da mace kun yi karatu tare na boko kun yi diploma ko kun yi NCE ko kun yi digiri amma sai Allah ya taimake ta tana har da Qur'ani sai ta haddace ta sha gaban ki ga NCE da kike kuri ga digirin da kike kuri ga diploma da kike kuri sannan ga Qur'ani ta hada ta riga ta wuce na gaba yayi gaba eh, eh na ba sai ni labari sai labari sai gida kira oh an ba wani eh jita ita ce kuma ta sha gaban ki ba yadda za kuma ta hira akwai tazara tsakanin ko ce ce bari in rugo da gudu in ci mata ba ki iyawa ba ki ai abu ba sauki gare su ba da Allah ki je inda mahadarta ya sanar hada wala sai ta baki to sai ke kuka da hawaye in ma da shi qur'ani lokacin da yake kokari ya hada qur'ani sai ya baka sauki wata aya sai ya yi ta maimaita ta so dai aya guda ya yi kamar mai tafi sotari don mi don ya samu ya haddace ƙura'ani yanzu ga su hada ramma arzikin da Allah ya musu sama ga shekara fa arba'in ƙura'anin da aka haddace amma har yanzu yana nan Allah ya ba ya ajiye ne wani mun taɓa magana da ke ce wai da na ce na shi wai ko an rama har yanzu na nan na ce to ka bari sai wata saba ta kama in hina nan in bai na kana da ni na sa hina nan sai yasa jiya da muka je wani ziyara sai aka ce abinda aka so ya yi kilawar da ta farko da aka sani da ita ai ko yanzu ba ta hajji mm. duk da ita ma ga tun farko yana yin ta lokacin da yake jama mala aliyu ban zakaratu da wanga tilawar ya kai amma akwai tilawar da lokacin da shi ɗaya ka haɗa kayan sauci in za a wa'azi shi kadai duk kayan wa'azi suna cikin mota shi ka ajiya da mota kungiya shi ka hada kayan wa'azi ya hau ya daura nan ya daura ya hada kaya ya yi kusan minti talatin yana talawa shi dai sannan malamin su fara tabowa in ya gaji da tilawa ya fara wa'azi duk wallahi na san da aka haka kama ya wani wai kawai zai kalle kai to wai ya lalace to da ya ne sai ka haɗa da ya yi aiki kan lalace to daga uwaye mata kullum zimci karatun ƙur'ani musamman a cikin wannan watan da muke ciki falƙur'ani sababin ɗuma'ani na tun ƙur'ani hanya ce ta samun nutsuwa wal bushara kuma hanya ce ta samun bushara yanzu muna maganar qur'ani shirya ne an rama ya karanta to qur'ani ba shirya kaɗai ba kuma rahama ne wani na zilu minar ƙur'ani wani na zilu minar ƙur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lilmu'min ƙur'ani rahama ne kira su rahamar Allah kira su jirga bangiji? ke kada suke mai da hankali wajen karatun ƙur'ani ƙur'ani waraka ne magani ne ya akwai wani ciwo da ka ko arsa ko duk wani ciwo da ke lizarci karatun ƙur'ani da ciwon hasada da ciwon kiyayya da ciwon komi ƙur'ani da magani ku tambayi waɗanda suke har da ƙur'ani yanzu ku ji su har har da akwai masu matsalar iskoki suna azabtar da su amma wallahi da suka mai da qur'anin nan karatu ne babu dare babu rana an ce duk duniya mai matsalar iska ba abin da ke kawo mata sauki da samun lahiya irin da karatun qur'ani babu shi an ce duk da kike da iska yana azabtar da ke da zaki lajimci kwana arba'in ba ki ɗauki kawa ba kina karatun suratul bakara da ali imrana to magani ka sai ki samu magani in akwai a gwada akwai in kuna iyawa ku gwada kullun ki daukan bakai sai ki karanta bakara da ala imrana kwana 40 cin ba ki dauki ke ba ki gani iska kowane iri na komi zama ne mugu wala sai ya baki don azaba zai gani wala ya koya baki koya kone kulmumus sama ba ta iyawa abinda kuke so sai a ce to ga dai wani ana masu yi dinga karanta mishi bakarar da ala ibrahim kullum sai da ta ce to nawa za a dinga bashi to nawa za a dinga bashi to ku saurara ya yi wannan hanyar ta yi miki wahala ko tattalawa ko ba ki iyawa to ki dinga sauraron bakara da ala ibrahim kullum sai sun kare ga kullum ki samu iyakar sanki. kullum inda duk ki tsaya ki sa fursa ki sa fursa ke sai da ki tsaya da ke gama ayyukan ki kuma ko aiki kai kina nan kullun ki lizamta ba kanki suratul baqara da ali imran sai ki saurare su kullun har kwana 40 ki sha mamaki ba kuna korafi ba kullun kuna korafi yanzu masu rukuya ha sun gajin rukuya yanzu mutu yanzu sai ya ta tira sai a ya kuma can wani wuri zama ne sai an gama ya dawo ba ya kashe annan ba mun je wani gida ana sallama assalamu alaikum sai ya ce wa alaikum assalam sai an ji mu <laughs> yadda ya sai an gama da to ga magani nan qur'ani waraka ne wani nazilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un haka Allah ya ce abin da yake waraka yan uwa ko nan nake mu tsaya darasin nan sai ya zama bari mu sai zuwa gaba ko na uku ko na uku al'iktaru min az-zikri yawaita zikiran Allah dan an ce zikiri kun yawa da ya hada tasbih ya hada hailala ya hada salatin annabi ya hada karatun qur'ani ya hada duk wani abu salati duka yana ciki Allah ce faskuruni فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله يجي فاذكروني وتنا دني وأنبتيني أذكركم يا أنبتيكم kina su Allah ya ambace ki cikin tawagan mala'iku ya ce wanci wani sai mala'iku su ce kaya don ayaba a fada Allah ba a fadin Allah an mace ki gilazan su suke ki raba kanki da wani surutu da zuba raka zubawa a ta zubawa wata in tana ba da labari malam in labari ya kai har da bugun bai ba da labari ya kai ko ba haka ba kuma in ka tana faɗi ba ka faɗi na ga wata mata in tana zubawa in kai yi magana sai ta hannu da dahi mai wai saboda sai zuba so kira sarsaru da yan surutu yan zubawa ba su bari kowa ya faɗi ke ba zikiri ba ke ba hailala ba ke ba gifari ba ke cika mutane da surutu da yaya kamar wani tsuntsu da aka ce ba cin kwata da wani kullum surutu irin wayannan mutanen su ne su salama cikin gida su ji wace ɗaki salama alaikum yaya kina ciki <clears throat> sallah da kai Allah da ke ta ta da su to su yi zaune tsakiyar gida a yi ta zuba labari da karya da gaskiya a yi ta bai ana daga kawa sama ana yi kasa ana dare da yi ba ta miki lokaci gaba ba ka ba ya ba ta miki lokaci gaba an ce duk wata sa'a wadda ta wuce mutum bai yi zikirin Allah ba ranar kiyama sai ya ga wannan sa'a duhun duhun a cikin kabarin ya ce ita eh, wannan sa'ar abinda kai ba karatu kai ba ba wani aikin addini kai ba zubawa labari ne kai da zubawa da sauraron labari Allah ya samu dace da daga yan uwa mata yana daga cikin hanyoyin samun farin ciki da nishadi ga mai azumi yawaita wato zikirin Allah subhanahu wata'ala annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace sabaqan mufarraduna annabi yace mufarraduna sun sha gaban kowa su al da nuna Ƙanu sai sahabbai suka ce da nuna, manzan Allah wai suwaye runan laha kasiran wa zaki rafi. Su ne masu zikirin Allah da yawa cikin maza da masu zikirin Allah da yawa cikin mata Su ne da nuna ne. saboda ku kokari ku shigo cikin su Allah ka sa mu cikin su ki ta yin zikirin ki lazanci zikirin ki duk wani abu da bai da wani umarni, kar ki bata lokacin ki wajen kulawa da wannan abu sai na nawa na hudu muhafazatu ala salati bi khushu'i al muhafazatu ala salati bi khushu'i kiyaye sallah da khushu'i menene ku shuki tattara tunanin ki wuri ɗaya ga sallar da kika ba ka tunanin kowa ba ka tunanin komi sai Allah subhanahu wata'ala sai abin da adda alaka da sallar duk abin da bai da alaka da sallah ba ka tunanin shi to in ki jure ki wannan to sai ko insha Allah za ki shiga farin cikin da Allah ne zai yaka haka dai ba za ka da abubuwa suna ta taho na farin ciki in wanga ya daga wanga ya kawo in wanga ya daga saboda mi Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu adhaka wa adha ko wa eh, annahu adhaka wa abka Allah subhanahu wa ta'ala shike turo mutun sabubban samun farin ciki da nishadi wa abaka kuma shi ke turo ma mutum sabbin bai shiga bakin ciki da damuwa da ɓata rai ka ji ka waka mutu ka baka faɗa rijiya ka waka ta haifa ba ka taɓa Allah ne kin taɓa Allah tun da kin taɓa shi ke ba sai ke wahala ba dai kin taɓa Allah ba ya ce kar a yi kaza ke ce sai ke to ke yi ke ku sai ke wahala ki shiga damuwa da ɓatar rai ki rasa sanin ina zaki da sanadiyyar rashin zikirar Allah subhanahu wa ta'ala saboda kar ku yi wasa da zikirin Allah wa wata'ala kuma kar ku yi wasa da yin sallah a cikin hususi Allah ya ce wasta'inu bis sabr wasta'inu bis sabr was salah na wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in Allah ya ce wasta'inu ku nemi taimakon ubangijinku bi sabar ta hanyar hankuri hankuri na daga cikin abin da ake neman taimakon Allah ne sai ce wasu da kuma sallah sallah na ciki amma ba ko ce sallah ba sallar da aka yi ta da ni da husuri ita ce sallar da za ka samu taimakon Allah da agajinsa akan in kayi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi ya kasance yana cewa wa ju'ilat qurratu ayni fi salati manzo Allah ce an sanya min sanyin idanuna a cikin sallah in manzon Allah yana zaune ya ji damuwa ta lullube shi ko wani abu abin da manzon Allah ke shi ne sai ya tashi kabar da sallah bi husu'i wa huzurul qalbi sai ya yi sallah cike da husu'i da tattara zuciyarsa da tunaninsa ga wannan sallah an ce wa magabata sai kunama ko maciji ya ciji ɗayansu in yana sallah bai gane ba kunama ta cizai ko maciji ya cizai sai an gama sallah sai ga inda sofanan inda ya ciji saboda sallar su kullu ina buga wani misali akwai wani mutum mahaukaci ne shi wannan mahaukaci abinda ya sai an gabar da sallah kamar sai da adadin ya haka yana sallah ko kai alimin ko kai amamu sai to dai biyo inda haka in ya biyo sai shi haka da ka dahi haka sai ce a sha ba ka da hushu'i eh, babu hushu'i sallah ka ba ba hushu'i sai ce ta zuwa buɗa hushu'i muminai magabata ba haka suka yi ba sai gyara ka wai abin da ya kusa in ya zura hannu ne duka kyale in ma ɗaukowa zai duk ya ɗauko kai kana nan kana ta huzurul kalbi sallah ka kadar ke cikin sallah kun ku san ya gare ko da yanzu an rambu kowa gare ni sai da ya ci gaba da yawa eh hada ya kana ta wani abu cikin aljihunka to Allah ya sa mu dace dan uwa iyaye mata ba su albarka waɗannan duka hanyoyi ne da shari'a ta ambata na daga cikin su qiyamul layl ko rubuta qiyamul layl Allah ya ce su mu'minai tatajafa junubuhum تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا نعم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ba sai na fassara wannan ayar ba manzan malamai suka ce kiyamun laili yurisu nuran ita kiyamun tana gadan miki da samun haske a cikin zuciyarki ita laili tana gadon miki da wani irin haske wato a cikin zuciyarki sanadiyya ke wannan kiyamun laili sai ki samu wani irin haske wato a cikin zuciyarki sannan wato wanshirahan fisada da yalwar kirji ki ji kirjinki ya bude da son ayyukan alkhairi wa sururan fil qalbi da kuma farin ciki a cikin zuciyarki ita kiyamun laili duk mai kiyama lalle na baka wata shaida ko ba haka bane manzo Allah ce duk wanda ya taya cikin dare ya sallaci ko da raka'a biyu zai waye gari cikin nishadi da farin ciki wanda ko bai sallaci ko da raka'a biyu ba cikin dare shi ko zai waye gari cikin damuwa da bacin rai da bakin ciki saboda haka kiyamul laili tana daga cikin abin da ke jawo mu bawa samun shiga wato farin ciki yan uwa abu na takwa na nawa na nawa na shidda kafful ghadab wal khusuma kafful ghadab wal khisab kafful ghadab kamewar fushi ai miki wani abu na bacin rai ai miki wani abu don a takare ki sai ki kewa fushi da kamewa daga jidali da hitina shi ma malamai sun ce yana daga cikin hanyoyin da ke sa cikin farin ciki duk da wani yayi wani abu ko ta sai wani abu da ta bata min haka dai ta yi canjar takalmi ta san takalmin mu sai ta dauki kawa guda ta tsawa don ta bata min sai ta ce bari mu gani wanda in ta so hitaran da dai ana yi ko ba yi in ki to kawai abin da zai zaki ta karba da ki gani guda da ke ta wancan laya ta ce to ina da an samu wani kuskure ilan mun samu canjin takalmi da wata zan yi kokari in samu ko da irin su ko wanda ba su kai su wani cigaba da samu hmm. shi ke rage sai abinci ke ga ba ka bata babu na kar ka yadda da wani ya bata maka ne ko ka sa wannan damuwar a cikin zuciya wannan yana daga cikin abin da zai sa ki shiga halin farin ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum na azumi fa in mahu ahadu in wani ya zagaye fal ya qulmi inni ka ce ni azumi da kai karki hushi da kowa lokacin azumi ba lokaci ne na hushi ba ko kuma lokacin da za a zo a yi ta hijira da mutane malamai suka ce na nawa kenan na shidda ko na bakwai istihdaru azimu ajar siyam halartowa da girman ladar da mai azumi ka samu mai azumi ana so ya dinga halartowa da ladar da yake samu tunda an ce shi azumi la mislalahu ba wata ibadar da za su yi kafaɗa da kafaɗa da azumi babu ta Allah ce asiyamu li wa ana ajzi'u bihi azumi na wani nizan saka ba bawa da shi wani sirri ne tsakanin Allah da bawa azumi Allah kaɗai ya sani azumi na cikin mu yanzu ba wanda ya sani in ba Allah ba da za ki kewa yaron ki shiga tola da ya buta ki aza ki sha abinci da wani ga wasu ayi da za ka shige ɗaki ka abinci abincin ka waye sa an yi to Allah ka da ya yasa shi ko Allah ya bar lada sai ga reshi shi ɗaya zai ba da wannan lada saboda haka yan uwa mata wannan yana daga cikin abubuwan da ake so mai azumi ya kiyaye na daga cikin su da malamai ke kawowa wanda shine na nawa na takwas ko malamai suka ce daga cikin wato na takwas shine wato alimtisamatu fi wajhin na yin murmushi a fuskar mutane duk wanda ka hadu da shi kai bai murmushi ka saka mai fuska kun ga wanda ba ku ka wani abu ne ko an tashi yanzu karatu na assalamu alaikum alaikum a ah, an tuwanci momi wance kwana biyu wallahi lahi ya jiya baki zo ba wallahi sallahi ke ku wasu yan uzura na suka bijiro Allah sarki ci tuwanci ke ga wannan abin yana daga cikin abin da ka ka farin ciki a cikin azumin ka wannan gaisawa da suke huska kuna da wannan kokari kwarai da gaske to ku ci gaba da wannan abin yana daga cikin abin da malamai suka kawo suka ce a saimu furahu mai azumi yakan yi farin ciki bai tadama ino ƙalbihi ta hanyar wato sanya farin ciki a cikin zukatan mutane saboda duk wanda kawa murmushi zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba jama'a zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba to kai kuma Allah subhanahu ta'ala zai sa kai ma ki ji daɗi saboda ke sa wata cikin farin ciki wato da murmushi wannan yana daga cikin su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa tabassumuka fi wajhi akhika sadaka ku duba yanzu nan wurin ga wasu ta ba da sadaka ke ko baki samu abin ba da sadaka ba to ga sadaka da zaki shine gaba ɗaya da wata wurin kawai ta ma kusa gare ki yanzu ki dai mata assalamu alaikum ce wa alaikum assalam to ke sadaka ku duba wannan murmushi ne zaka wa dan uwanka ba. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ana kididdiga shi cikin ayyukan wato sadaka sai na nawa na tara as-sadaqatu wal ihsanu lil akharin yin sadaka da kyautatawa zuwa ga wasu mutane kai sadaka ka kyautata ma wani mutum kawai wata ta zo wurin mai kankana ta ce nawa kankana an ce ɗari uku ka ce wani wallahi ɗari da hamsin a gar sai ki ce ka ɗari da hamsin ba ta ta ɗari uku ne zan cika kuɗi ki wannan ki sha ba ma ki ji wurin ciki ki ji daɗi ki shiga da shaɗi ke isko wata ana biyan ta bashi ana son a ci mutuncinta a ci zarafinta sai ki ce nawa na hala aka biyan ta sai a ce dubu hamsin nan sai ka ce to yanzu ina da dubu talatin in Allah ya gwada muna ƙarshen watan ga ki zo ki anshi dubu ishirin ke ko daga yau bakin na tsakanin ki da wance ya dawo na wallahi ki sha mamaki za ki shiga wani ciki ke ga wasu ana so a ci zarafinta a ci mutuncinta sai ki ce bakin da a tsakanin ki da ke da wance daga yau na ɗauke shi daga wurinta ya dawo hannuna na miki alƙawari nawa ne kuɗin dubu ishirin ne na miki alƙawarin duk wata ki zo zan ba ki dubu uku haɗin biya ke ga waɗannan kuɗin dubu uku cikin albashin ki dubu hamsin ko dubu talatin ba komai ba ne ke ko daga sadda ki ware wannan Allah zai dinga sa miki wani miki kuma Allah zai buɗa miki hanyar da za ki biya wannan bashi shi hanyar kare kuma kullum Allah zai buɗa miki hanyoyin alkhairi saboda haka yan uwa mata irin wannan shi ma kar ku bari abu ku baya as-sadaqatu wal ihsanu lil akharin yin sadaka da kyautatawa zuwa ga wayansu mutane idkhalu sururu ala al fuqara malamin suka ce sanya farin ciki ga talakawa wal mutadina yazidu min sa'ada yana ƙara wa mutum samun arziki arzikin mutum yana haɓaka ta sanadiyar wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce afdalus sadaqati sadaqatu fi ramadan mafificiyar sadaka shine sadaka cikin watan ramadan yasa kuke ganin mai wannan gidan muna sai mai addu'a sai a ce fadanci ne wallahi ba fadanci muke ba nan da kun gane mu mun kan mu muna mu muna wallahi mun san mu wallahi ba fadanci muke ba tsakani da Allah ayyukan da yake sun tantance a mai addu'a yanzu ga wannan makirfan da kuke gani sabbi ne jiya yanzu ta karatun da aka yana nan yana kallo to yanzu sai ya fahimci alaran mu sai ya rika makirfan haka sai ya kire alaran mu ce me yake faruwa na ga sai ka rika makirfan yace ranka shi dade babu komi ba matsala ba yace matsala ta yace za mu magance wannan matsala wallahi jiya cikin dare aka bada waɗanda makirfayar sabbi ne aka kawo su makirfayar nan kowane ɗaya daga cikinsu ya kai kusan dubu ɗari akwai shekarun da an furfaya an haka tana fari nawa ya ware wallahi naira dubu ɗari biyar an ka surutu wannan bawan allah ayyukan da yake ma addini sai dai mai masa addu'a wallahi kuma mu roƙi allah ya yawaita mana irinsu allah ya yawaita mana irinsu kuma Allah ya ƙara mu arzikin shi albarka kuma Allah ya ƙara ƙarfafa shi masallacin mu wanda kafa in gungura tsohon kafin ne na bara na kuma shi na ba da ya to ɗaya ce a yawa masallacin yanzu kuma a sa sabon kafa yanzu in kije masallacin nan sabon kafa ki gani wanda in kin zauna sai ke ji kamar dutsawa zai yi ka in yana kashe ma addini kuɗi sai ka ji tsoro ka ce wai shi mutumin nan ba jin tsoron talauci ne sannan ga makwabta an kyautata musu kowa an yi mai shin jama'a ba Allah ga imamu mai addu'a ba mai mai adalci banda addu'a akwai abin da yake so mai wallahi ba za mu bari mai addu'a ba in za a ce fadawa muke a ce muna mabobi muke duk abin da za a faɗi mai faɗi ya ce ya faɗa rigar da muka sare ga cikin ba wani kai muna ita ba kullu ina maimaitawa ba alfahari nake ba ba a da kaya ka yi tunanin wani ya tsunka su ya kashe ya babu to don mi za a ce mana wai ba da mace wai ko kuma wai ma bacci na mace wallahi addu'a wajibi ta duk wanda ya kyauta a kyauta kuma ba abin da za a yi masa yawai masa addu'a la muna addu'a mahaifinsu Allah ya kara masa kafara mahaifinsu Allah ya kara mana rayuwarsa albarka ya kara masa lafiya da iyayen mu baki daya sai na nawa na goma su ai lokaci na hararar tafsiru sa'imin wani kaɗai na kaɗai tafsiru sa'imin shirya ba mai azumi abin buɗin baki shirya ba mai azumi abin buɗin baki kai wallahi jama'a ruwa ta agare mu kai ba talauci ta ba wallahi talaucin da ake cewa akwai ƙasar ga Allah ya yi mana sauƙi ne dan abin da zaka taimaka mu mai azumi ya dan buɗe baki wanda bai da wallahi mutum ba zai shahara da shi da yan kwarori da cikin jiya wata mata da ita da yaron ta sun da wani sun biyo muna buɗe baki suka ce don Allah ku dan taimaka mu da wani abu buɗe baki na ce abin da muka so kenan mun shi muka faɗa ga abinci zo a baki in ka ga da matan nan da kallon mu tana mamakin yanda ake taimaka mai arziki sai ta mamaki so da haka kuna kokari ku ci gaba da yi kuma mafi alherin taimako mijin in bai da in mijin ki bai kina da tsaba ko dawa ko jero ko masara ebo ko shinkafa ebo mi kamai buhun dawa ta mai gaki ga buhun shinkafa a je a ci gaba da lura sayo suga sayo madara sayo kaza duk ki ba suwa da gida a yi amfani da su wannan ya ba karamin alheri bane kada ku yi ƙasa a goya game da wannan da yake na ga lokaci da harara ina so in tahi da su a gurguje akwai hibzul lisani anil giba kiyaye harshenki daga giba wal kalam sayyi da kiyaye harshenki daga miyagun maganganu yana sa shiga shiga farin ciki yi kokari ki samu bakin ki takunkumi wajen nisantar gulma da annamimanci da gutsuri tsoma da tsagoni tashi duk yi kokari ka guje ma wannan yana daga cikin abin da zai saki shiga farin ciki a irin wannan malaman suka ce akwai attafakkur fi ni'amin lahi ke rubuta attafakkur fi ni'amin lahi wa shukuri tsayawa ki tunani mai surfi game da ni'imar da Allah ya miki ki gode ma Allah dukkanin ku nan in an kidan daga ni'imar da Allah ya muna ba ta nisa ba ko da aka kai gidan mijinki ke dai aka kai yau albarkar daki nawa ki samu mutum nawa yau ki sama ƴaƴanki da jikoki wayanda Allah ya baki amma in kita ta ka cewa ga aure baki san umani ne ba to ga umani ne ga umani ne tun da baki samun wanin ba kuma amfani mafi tsada duk duniya babu alkhairin da ya kai ka samu ɗa dan na yanzu duk ga kunan wurin ga duk wanda sun zo wurin ga irin ladar da ake ba ta ita ake ba mahaifiyarka ko tana da rai ko ba ta da rai ita ake ba mahaifiyarka ko yana da rai ko bai da rai duk ladar da ake ba sanadiyar ne duk wanda ya zo nan wurin ga ba shi ɗaya zo ba ya zo a madadin shi da mahaifi ne da mahaifiya ce yanzu ke inda da kike zaune kawar mahaifiya ce take zaune ke inda da kike zaune kawar mahaifinki ne yake zaune ladar da ake baki idan za a baci shi jama akwai alherin da ya kai wannan saboda haka ya'ya babu wani alherin da ya kai abu na gaba malamin suka ce shine asabar alal mushakka mutum ya yi hankuri alal mushakkati akan wahalhalu waɗanda ka haɗuwa da su wahalhalun rayuwa ƙuncin rayuwa damuwa wadda kike shiga ki hankuri wata rana sai labari wata rana sai labari ki yi hankuri da wannan sannan malamai suka ce hayyar na daga cikin abin da ake so a kula da shi lokacin buɗe baki lokacin buɗe baki ki tabbatar da kina cikin kamshi da sutura mai kyau kenan kamin lokacin buɗin baki ke riga ke yi wanka ke sa sura ce mai kyau ke sa turaren ki cikin gida kamin lokacin buɗin baki wannan abin malamin su ce yana sa ki shiga farin ciki saboda ne lokaci ne da mala'iku ke halartowa ba a so a isko ki da wari da wani kasmi ana son mala'iku ko da suka towa su ji cikin wani irin kamshi da sura kyakkyawa ke yi wanka saboda haka aikin kanun a ce ƙarfe shidda ko biyar da rabi gaba ɗaya aikin gidan ku ce gama abin ke yi wankan ke sa turare ke samu wani wuri kina tilawa ƙur'ani ko kina istighfari ko kina wani salati kin samu wannan sai ki ko duk da addu'o'i ki Allah yana hamsa addu'o'i yan uwa iyaye mata lokaci na harara amma akwai daga cikin abin da ke sa shiga farin ciki addu'a lokacin addu'a'u inda ifta yin addu'a lokacin buɗe baki wai mai ake ne da yin addu'a lokacin buɗe baki ya halatta kamin buɗe baki da minti kaza kamin a buɗe baki ki ɗaga hannu ki addu'a ya halatta kuma Allah na amsa addu'a sannan lokacin da ke buɗe baki sai ka ce zahabar zaman wabtallatin uruku wa sabata al'adar insha ke buɗe bakinki sai ki wannan addu'a ba wai lokacin da ki ɗauko abinci za ki ce ba sannan za ki cewa zahabar zaman wabtallatin uruku to ina gaggauta buɗin baki an ce ki gaggauta buɗin baki ke tsaya ce shiga tun da wani abu abin da ya kamata in lokaci da ya shagartu da ƙoƙarin buɗe baki da lokaci ya yi in ka ci sai ce zahabar zama ƙishirwa ƙishi ya tafi wabtar latin uru jiyoji sun ci bane <laughs> ba ka bane wasa batar ajaru ita kula da ta daga nan ki ɗaga hannu ki addu'o'i kuma karki ki ja da yawa lokacin magariba ki rasa magariba babban abin da aka so kana bude baki kana gama budin baki kawai ka bar ta sallar magariba ku da ammata agbaje a zo a yi ta surutu haddon magariba an yi magariba da tafiya wannan ba alheri ba yana daga cikin alheri ga gaggauta budin baki kuma ga gaggauta sallar magariba saboda haka da an gama buɗin baki an ɗan samu jiki ya ɗan samu ɗan wani abu na karkashin jiki ya ɗaya nauyi da shi ke nan ku a cikin gida ko sai ki gaba da sallar ta magariba kina ga wa magariba ke askar ki ba adal magaribi da sai ki dawo kuma ki ɗan ci abinci mara nauyi don mi ci mai nauyi wanda zai sa ki ji kasala zuwa sallar tarawih dan ci wanda bai da nauyi wanda za ki je kuma sallar tarawih ki ji ba wahala ki je ayi isha'i da ke ayi tarawihi da ke kuma in Allah ya sa dama ta ba ki abu karatun dare inda ke samu dama ki kan halarta in ba ki samu ki je ki kwanta da wuri wuri don ki samu dama ta cikin dare ki kiyama ne dan uwa abubuwan nan suna da yawa amma mun samu abu nawa sha shidda to alhamdulillah ne mu tsaya mu wadatu a nan abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yi muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin su tunani nake kilan ko muna da wasu tambayoyi wayanda da mu idan babu tambayoyi na da lokaci ya ko lokaci ya yi akwai tambaya ko da bisimin da karanta mu tambaya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun tsawata da da da da da da da masa gajiyar al'umma abubakar muhammad tsayawa malam allah ta samu a aljanna